إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madawacin sarki wanda ya haɗa sarki mu a wannan masallaci mai tsarin albasa masjidin salafiyya a wannan unguwa ta jigwal a garin Dutse ci gaba da gudanar da karatunmu a littafin tarihin salihina ila rabbil alamin na al-sheikh abu ammar uh, al-sheikh wahid abdulsalam bali wanda mun fara karantar da ita a kamakon munci malaminmu albani zaria ya fara karantar da ita a ranar rasuwa sai wannan majalisin sai sha'awar karantar da wannan littafi wanda ne karatuttuka a cikin har karatu ashirin da hudu kafin mu tafi hutu na dogon lokaci kabakon gina wannan masallaci da muka sa a gaba a mun tafi hutu ya fi wata bakwai na san tun kafin zaɓe muka yi hutu yanzu yau muna biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ashirin da hudu ga watan rabi'u awwal shekara safar 24 ga watan safar jira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'ina da talatin da bakwai don wannan shekarar kwata-kwata ba mun karatu ba mun gode wa Allah mana sarki don kafin mu ba da hutu wannan masallaci karama ce kuma ba daidai ba ta sake kara girma kuma ta zan daidai ne muna roƙon Allah ya sa mu samu ikon raya ta da ibada da ayyuka nazari wanda zai zane mana da waɗanda suka taimaka da karfin su dukiyar su basira su wajen gina wannan da zanto sadaqatul jariya ah, insha Allah ta'ala karatukan da muka yi niyyar dawowa da su gaba to tariqus salihin ila rabbil alamin shi muka fara wanda akwai minhajul mu'min akwai hadul habib hadul hadith gobe shi ta anan zamani shi sai dai akwai masallaci a cikin gari da muka tattauna da wakilan masallacin to mai yiwa kuma yi karatun gobe sun shirya zuwa sati mai zuwa to karatun ɗari a hadul hadith zai koma ko ka samu kusa da kai zuwa ga mutuna insha Allah ta'ala ka masallacin ko to shi ke ba tare da ɓata lokaci ba mun sai karatuka ashirin da hudu yau shine karatu na ashirin da biyar karatu na ashirin da hudu mun tsaya a shafi na ɗari da saba'in ɗaya kwakwabul ikalatin nadim bai bai abu eh, bai abu ko bai jiki yanzu yau za mu tashi skill a wannan shafi na ɗari da saba'in da ɗaya kwakwabul man fadlu man adana daidan wa huwa yanwi wa ba'u shine ka tuna shirin da jiya babun amma bai sa babun ba fadlu alalan man adana daidan wanda ya ba ya karbi bashi ya ranci bashi adana ya ranci daidan bashi da kyauta kenan alalar wanda ya bashi wa huwa alhali shi da ya ci bashin nan yanwi wa fa'ahu yana niyyar ka bashi hasken da yake eh, ya ci bashi yana da niyyar biya kasa masu cin bashi ne, akwai wanda zai ci a da niyyar biya ba akwai wanda zai ci ko da niyyar biya to wanda ya ci da niyyar biya din yana da falala روى البخاري وحيد bada السلام بعد إمام البخاري يروي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah tsira da amincin Allah suka fita gare shi Allah yake man wanda ya karbi dukiyar mutane akhadha nan ya karɓa. amma da niyyar me ba da niyyar kwace ba yuridu ada'aha yuridu ada'aha tana da niyyar biya wannan zai nuna maka tasirin biya inda mal'amalu bin niyyati yuridu ada'aha yana da niyyar biya qaddallahu an Allah zai biya maka wa man akhadha wa man akhadha sai to wa man akhadha wanda ya karbe ta yuridu itlafaha yana nufin itlafaha lalle ta ko ba ba atlafahu Allah Allah zai danne shi kenan itlafa yana da niyyar dannewa da kin mayarwa kishiyar ada'aha atlafahu Allah Allah zai tsaya da shi to wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da bakwai. Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a littafinsa a cikin babun ada'id duyun babun ada'id duyun ya kawo na hadisin babin ba da bashi a kodai shi ya kawo sa a cikin babul isra wa ada ad-duyun wal hijri wa taflis sai ka ta babi na biyu babul man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha aw khulafaha sai ka hadisi a wannan babin to babi na uku ne shi ne kada babun adadi biyun a imam bukhari ya kawo wannan hadisi yace asali abin da ake nufi wanda ya karbi shi ganwa har zuciyarsa lokacin da ya karba da niyyar biya to Allah madaukakin sarki zai taimaka mishi ya samu biya taimaka mishi ya samu biya iri biyu ne taimaka mishi a duniya ko taimaka mishi a lahira taimaka mishi a duniya ɗin kuma yana da salo uku ko Allah ya taimaka mishi da ce masa da biya ne wannan bashi kaga wa ya taimaka masa har ya samu hanyar samun su da ya biya Allah sai na biyu ko kuma Allah ya taimaka mishi wani ya biya masa kuɗi Ba mamaki ana hira wani ya ce kai wani ya ci min bashi na ya rike sai wani ya biya mishi waye sa wani ya biya mishi Allah na ajallahu ko kuma na uku wanda yake bin sa bashi ya ce na je maka wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa an saddaqu khairun lakum kaga in yace na je maka waye karkato da zuciyar wanda yake bin sa bashi ya je maka daga Allah shi ne addallahu an a ɗaya daga halayyar nan guda ko Allah ya buwa ce masa ya biya ko wani ya biya masa ko kuma a yafe masa kun gane wannan bayanin wannan shi ne kiran biya a duniya sai ko biya a lahira in ɗayan ukun nan bai faru ba yana da niyyar biya ya buga ya buga Allah bai kore masa ba kai tabarma a store din ya yaye biya kuɗi ya gagara ba da ko ya yaye biya kuɗi ya gagara ya samu ba abu a buɗe ba kun kulle shi ko an shi ba da shi kawai sai zaba <laughs> ya yi buge bugensa bai samu ba sannan kuma wani bai biya masa ba sannan kuma ba a yace masa ba har ya mutu an gane ko idan ya mutu haƙƙin ya dawo kan magana in ba su biya ba ba shi yana kansu amma sai zanto bai bar magada ba ba kowa ba asallahu an wa nan sai koma su akhira ba ta duniya ba sai ranar kiyama sai Allah ya biya masa ba shi a nan abu da ake nufi Allah zai biya masa a lahira shine a ranar kiyama shi Allah da kansa ya ware wasu lada na bonus duk wanda ya ci bashi dama Sai iya biya ya ki biya har ya mutu to wani a kiyama ba zai shiga bonus ɗin ba zai shiga al-muflis in ya ce yau mai kiyamati salatin wa siyam wa kaza wa kaza walakin takala mala haza kaza kaza to shi za a yi ne a ladansa amma wannan su da ya karɓa da niyyar biya Allah bai hore masa ne har ya mutu ko ba shi da abun biya ne har ya mutu ko ba fa mai biya masa ba ko wancan bai yafe ba to ranar kiyama Allah zai ko lada amma ba a nasa ba ba ba a nan wata ya ci fashin ba a'a a kasar fabulun lahi sai ce ina wanda yake kan wani bashi zai ce gani na zai ce ba da bashin naira kaza ko dala kaza ko euro kaza ko sefa kaza ba shi na an baka lada waɗannan bayanan su suka shafe hadisan da annabi sakon musulunci idan mutum ya mutu ana bin sa bashi ana ba sallatar da wasu baya idan mutum ya mutu ana bin sa bashi ta annabi ya sallaci kawar kuma ya sa iyalansa su biya in babu ta annabi ne yake mako a bai abai ne wanda ya karbi dukiyar kuma yana so ya danne ta aslafa kullahu ana ya cewa Allah zai danne shi ko Allah zai tsiyatar da shi ko Allah zai tarwatsa lamarin su a tara, yana daukan wannan in ka ɗauka Allah zai tsiyace shi zai tsiyakasa shi zai danne shi kenan zai tsiyakasa shi zai watsar da ladansa a ya shiga al-muflis ai ya tsaye ladansa aka biya wanda yake bi a aslafa kullahu fa an tsiyakar da shi shi ya zama al ko kuma aslafa kullahu Allah madaukakin sarki zai zai danne shi a azabar lahira saboda wannan hadisin ibn Babbal ya faɗa yadda ibn Hajar ya kaci fatul bari sharhan Bukhari ibn Babbal ya ce fi Alhabbu, khab al-habbu ala tarki istitali amwalin nasi wa targhib fi husn al sai al mudayah wa anna al-jaza qad yakun min jins al-amal wannan hadisi ya faɗi tar da kabar cin dukiyoyin mutane in ka ci kuma da sunan bashi an kwaɗaitar da kai ka zanto da kyakkyawar biya mai karɓar bashi mai kyakkyawar biya kuma lalle sakamako yana cikin jinsin aiki irin aiki da kai irin sakamako ya karɓa da kyakkyawar niyya Allah zai marace shi da rafta da kyau ya karɓa don ya danne to Allah zai danne shi a azaba kane ko sannan kuma wannan hadisin ibnu hajar yace a cikin ya faɗaitar da mu fi tahsinin niyya ka kyautata niyya lokacin da za ka karɓi bashi ka kyautata niyya ya zanto abu ne mai amfani sana kwana biyu da kyakkyawan niyya in kai ɗan kasuwa ne in ka ci kasuwa za ka biya in kai ɗan albashi ne in ka ci albashi za ka biya in kai ɗan fento ne in fento ya fito za ka biya ma'ana ka ci da kyakkyawar niyya kuma yana tsoratar da mu daga kishiyar haka kuma ya ce wa annan matar al'amala da dukkanin sauran ayyuka na juya juyuwa zuwa ga wannan hadisi komai da yake da kyakkyawan niyya a cikin wannan hadisi akwai kwaɗaitarwa in ji ibnu hajar duk ne liman yan wulwafa kai an kwaɗaitar da kai ka ci bashi in kana da niyyar biya yanzu ko da yadda ba kuke zaune a shi kenan ta talabijin ne kuɗin ɓoye wani aron yobe ɗaya in ya bashi sai gobe ta ke ɗaukar yobe ya bashi shi wannan kuɗin da ya bashi malam malamai suka ce wasu malamai suka ce ko da baka da bukata wani hadisi ya nuna mana ka bi bashi da falala gane ko abinda suka ja hankalin mu na falala da yake cikin wani hadisin kaga annabi ya ce wanda ya karɓa da niyyar biya Allah zai biya maka to Allah ya shiga lamarin ka ya taya ka jan bashi da zan zo tare da kai ya taya ka wani abu A wannan matsayi ne shi ya sa abdullahi ibn ja'far a cikin abin da ibn mada ya rawaito da al-hakim mai saburi abu abdullahi cikin ruwayar muhammad ibn ali shi ja'far abdullahi Ibn ja'far kana yastadiru kawai sai shi ba kuɗi ne ba amma anan zai ce kuɗin moye an bashi dubu ɗaya ai mai kuɗi ne ko ba ba lukman ba ni bashin ɗari biyar adam shu'aibu ba ni bashin kaza sai washe gari ya zo aka yake shi waye abdullahi bin ja'far aka ce masa me yasa da kai mai kuɗi amma kana haka kana da sun bashi sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha ma'a da'ini hatta yaqdi yadayhi lalle Allah yana tare da wanda ya ci kashi Allah yana tare da shi yana kula shi yana jibintar lamarinsa yana feta masa harkokinsa har zuwa lokacin da zai biya ba shi yana cin bashi zai ya samu wannan ma'iyya Allah ya ce wa alaihi musa ya zahaba bi ayatin inni ma akuma asma'u ba a ku ba ba iya na yake su ma'addaɗi ne madogara hadisi yana da kyau da an yi a ciki akan muhammad ibn ali amma alhakimu ne sabuwar ya rawaito hadisi makamancin haka hanyar dace irin ibn al-fadl daga aisha da lafazin ba min abdin kana lahu niyya fi wa dainihi illa kana lahu min allahi aunun duk wanda yake tashi da niyyar biya kaga Allah yana kawo sa agaji harka ne sai riga cini ta fata an gane Allah yana tare da shi yana buɗa masa mutum ya ci da niyyar biya shi ne kenan sai ya ce fa ana altamisu zalika al-aun sai Abdullahi bin Ja'far sun kokare shi tajin ina neman wannan taimako din Allah kayan hasken China take sayar da wato ta to sai ka kuma ya sake buɗa kar kuma kace wannan ya shanta kar da kai ka je ka riga cin bashi ala annabi yana da manzari daga bashi Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl eh, wal jur wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn eh kaji wanda ya ci bashi da niyyar biya ga malalansa ba wannan ire-iren wa'annan hadisun suna da yawa saboda haka a takaicen takaitawa wannan shi ne falalar wanda ya ci kashi da niyyar biya Allah da ya yi ikonsa don kun ga kawo irin wannan hadisi. yanzu kaga wanda yake ba da bashi mai neman bashi baya shan wahalar neman bashi. kamar me wanda ka ci wa bashi zai zo ka biya shi kai ba ka karba don bukatar ka ya zo yau ya zo gobe ya zo kaza su kan wannan hadisi ya kawo ta falala don ya ci bashi kada a yi dandau <laughs> wannan kiran sai doguwar hadisi wa gina abu salam ba ya kawo mana kawai bukhari ko mu'allakan wa ahmad fi musnadihi an abi bukhari ya rawaito wani hadisi mu'allak imam ahmad ya ka cikin musnad nasa hadisi abi hurairah eh, duk da wannan hadisi an samo shi ta hanyoyi guda biyu hanyar abi hurairah eh, yadda wani hadisi ya zo cikin sahih bukhari kuma ya zo cikin ta musnad na imamu ahmad ibn hanbal hadisin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ya samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi sallama. cewa me shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu zakara rajulan min bani isra'il ya ambaci kissar wani mutum bani isra'ilawa annahu zakara anna rajulan min bani isra'il ku duba anna din biyu kenan hu zakara anna rajulan min bani isra'il hu zakara anna rajulan anna din yazo biyu ana amma idan ka koma cikin sahihul bukhari anna din yazo daya hu zakara rajulan ko da ka roto shi a ta hanyoyi guda biyu nace muku hanyar farko shine na Abu Huraira hanya na biyu shine na Abu Salama Abu Salama manzo Allah ya bada labari a wannan hadisin annabi ya ambaci wani mutum kan Isra'ilawa sa'ala ba'd bani Isra'ila ya roki wani cikin banu Isra'ilawa dan kabilar bani Isra'ila ne ya sake taimar rance ya roki wani cikin bani Isra'ilawa an yi sallifahu ya ranta masa ya fasa rancen alfa dinar dinari dinar dinu narun asali dina narun dina narun sai aka cinye nunin daya ta ce dinarun dinan wa narun dinan kana iya hidima wa addini ka samu aljanna wa narun kana iya rowarsa wa addini ka shiga wuta ah, ya ga wani mutum ya baki wani mutum cikin banu isra'ilawa ya roki wani cikin banu isra'ilawa an yi sallifa ko alfa dina ya ba rancen dinari dubu dinari dubu yanzu ya kai shine kudin diya kenan miliyan talatin da yan kai ya nema da ba ta bashi miliyan talatin da yan kai shi ko Allah za mu ji wannan zai yi kudin boye ta wannan yadda kake da kudin boye wani ya zo ba ka taɓa ganinsa ba ba ka taɓa saninsa ba a wayannan maku kudin kuɗin naka ka basa miliyan talatin da abu ai sai a hankali ai ko wanda ka san shi ya ake zama abinda nake so ku duba nan abubuwa guda ba a gaya mana wanda ya ci bashin ba a kira sunansa wanda aka ci bashin ko a wurinsa shi ma me ba zai zama kudin koye ne inda a koye yake to a faɗi sunayensu ba kawai dai an ji daga kabilar bani isra'ilawa shi sa ibnu hajar wal asqalani cikin farkul bari yake cewa na yi duk bincike na walam a kif alas mai hazara amma ba samu sunan wanda mutum ba wanda ya ci bashin da wanda aka bai wa mai bashin lakin ra'aitu fi musnad sai na ga cikin musnad musnad nawaye as-sahaba alladhina nazalu misra a musnad an kawo a kim babin sahabbai da suka sauka a misra guda kawo na muhammad ibn rafi al-bizi a samu wani hadisi amma da sanadi a sanadin akwai mashhur a matsalar hadisi karatunmu na matsala mun sai mashhur akwai majhulul aini akwai abuna mata muna dab da kammalawa ko na ku mun shi dole sai mun tsare shi to hadisi abdullahi dan amr dan as ya dauka zuwa ga annabi a ruwayar annabi ya ce annan rajulan ja'an najashi ina ji faƙala da huwa aslibni alfa dinari ila ajal wani mutum ya zo wajen najashi sarki ina ko rasha ina ba ta gula da wannan sai ya ce ka bani rancen dinari dubu ɗaya ina jashi ya ce manil haƙi waya garantonka wani sun ce Allah Allah ina jashi ya bashi an gane ko sai mutum ya tafi da ita da ya tafi da ita shi a ranar da zai kawo iska ne ya hana shi zuwa kaga idan ka ɗauki wannan ruwayar eh, ibnu hajar da ya kawo wannan sai ya ce in mun ɗauko wannan hadisin ya taimaka mana wajen wanda ya ba da ranta ya bincikensa na ilimi amma ba a samu sunan wanda ya ba da mai ba rancen ba to wanda aka ba ne ba rancen ba amma wanda ya ba da rancen shi ne najashi najashi wanda na zamanin annabi ne Allah ba'ala amma dai duk sarki na habasha a lokacin matsabinsa najashi najashi yadda a kano sarki su sunusi sarki ado sarki muhammad rumfa sarki aliyu yaji a borno shehun borno ko ba ba a kan adama lamido ko ke shi ya wajen sarkin habashin sai matsala ɗaya da za a samu a nan shi ne ai sarkin habasha ana ganin shi ba ba isra'ila ba ba cikin kabilar banu isra'ila ina fata an gane ya cikin kabilar banu isra'ilawa sai dai ya sa aka ce ba isra'ila wani cikin banu isra'ila kan tashi daga wani cikin banu isra'ilawa sai a ce dan kan in dai shi ne ya ba da bashi kuma ya tabbata haka ne to danganta maza family isra'il sai ya zanto ba don kabilarsa ba ne sai dai yana bin akidarsu na yahudanci ne sai zama aka danganta masa na sama zuwa gare su don yana bin yadda mu a nan ko da kai Babbare ne ko da kai a ne ma gaba daya ka kwaikwayi yahudawa ai ka zama su kan da shabadi kawai mu'min to ka ana yin maka fa yahudi amma a kabila da ne kai ba ba yahudi ba amma a kida ne aka jingina ka zuwa gare su to mu da cikin hadisi wani mutum cikin wani isra'ilawa ya tambayi wani cikin bani isra'il an yi sannifahu alfa dinar kasa rancen dinari dubu ɗaya Muhammad Awal ba han waye ne muka ce ya bada bashin a wani kauli najashi sarfin na, a muli a haɗa ana sai ce ɗiki ne bi shuhada sai wani ce yaya kai kawai ka zo yau ban san ka ba in ba ka dinari duk imanin kuɗi sama da miliyan talatin ka zo min da shaidu shahidu kun wanda zan shaidar da su kala sai ce ka fa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida da kuma bakar wani kawai ya zo maka bani bani ina shi oh, na kafa billahi shahida wata shi zo shahida ne ga bijali in lam yakuna rajulaini marajul wa imra'atan a Najeriya ce a zamanin da yanzu duniya ta yi zafi din nan sai hankali amma in ka gane shi a ba alamar kirki da shi kai tauhidin ka kuma ya kai ka iya bashi ka bashi Amin idan ka gamsu mutum ko tauhidin ka yana da karfi ko za a cuce ka Allah zai fare ka karfin tauhidi a Allah Usman Bala ya muku wasu ba jiya ba kun ji karfin tauhidi shi ke wannan ke ba karfin tauhidi ba ya uwa za ta dauki ta ta ta jefa a kogi anik da fiye fi tabuti ko da fiye fi yan halwal ihil ya mun فإن خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك في السبع جاء وجزاه متواجد wa ja'iluhu min al-muslim kama abu biyu aka gaya mata in ta yi abu biyu ai mata alkawari ko ba ko ai mata hani la ta khafi wala ne wala ta bi sannan alkawari du. ina radu ilayki na biyu fajailu wa min al-muslim idan ka hana ta biyu abu biyu sannan ko aka mata alkawari قال اتني بشهداء اشهدهم قال كفى بلا شهداء قال bi kafi? sai ka zo mu garanto wanda in baka ya bar shi zan kama قال sai ka kafa billahi wakila Allah ya zanto garan قال sai ka sadaka kai gaskiya wa dafa'aha ilayhi ya ba ka bashi ila ajalin musamman ko suka yanka lokaci za ta tayantar daidin ila ajalin musamma kaza ranan kaza ga watan kaza zan biya da fil bahr to ne fita cikin kogi ya tafi bizin nasa baka ba da ya sama bukatarsa sun malta masa martaban ana an nade maka zancen kenan tsiranin kwanan wata ya lafiya ya zo ko ba ba sai ya haɗo dinari dubu shi wanda ya tashi ya zo bakin ruwa sun malta masa martaban ya abin hawa ya zama alaihi wanda zai kawo masa kuɗin lil'ajal don lokaci allazi kana ajjala wanda aka yanke masa na biyan alam ya jin markaban samu yayi ba abin hawa ba a kaza hasha batan ya ɗauki wani itace ko katako ko itace jami'a ta kushin ta annan kushin bin musamman sannan karaha ya rarike ta ya rarike cikin wa ada khala fiha alfa dinare shigar da dinare dubu wa sahifatan wasiqa ba a tare da ita ila sahibi har zuwa ga mai ya rubuta wasiƙa? zuwa ga mai ita ma'ana assalamu alaikum ne wane da ka bawa bashi wata kaza da ya wuce Ko a kan yau zan biya ka Ko na zo bakin ruwa sai in zo in biya ka amma babu kwale-kwale babu jirgi Shi ne na sashi a wannan itacen kan ka tambaye ni waye shaida na ce Allah waye karanto na ce Allah Shi ne na bashi ya kama kun gane wannan bayanin wannan karantar da kai da yake so yi ko da kana da tauhidi to kada tauhidin ka zama na farko ko wani sai ce ko tun nayi har na ta Allah garan to wane ne tana rasa kwale kwale bari in fada ruwan ko ban iya ruwa ba Allah zai ke ni da wannan galajen ba sai ya gamsu da tauhidin sa kudin itace don ko da kudin bai je ba ruwa ya shanye tsara ɗaya ne kawai na kuɗi amma in ya faɗa ruwa zai tafi mai tafi zai ninkaya ta ko bai iya ruwa ba garjan da za a rasa abu za a rasa kuɗi ko za a rasa mai rai ina ba ta an gane wannan summa sajjada a ha sannan ya toshe wurin sajjada ba ya rarike wurin ba ya sa dinarai din da shi ke silalla ne yana zubawa ya toshe wurin bai toshe bai kira ba sai an bata ba sun ta bi halbahar sannan sai zo da itacen wanda ya nuna ba a bakin ruwan ya yi ba don me bai yi a bakin ruwan bai yi daga gida sai zai duba duba ba sai je gida yi don me dan in zai a bakin ruwa ya tasha ne kowa yana ganin sa sai je gida kaga a dakin sa yana iya wa'annan abubuwa sai zuba sai ba yana yi a gaban mutane suna ga an an zuwa miliyan talatin da abu na naira tarwa su ga kai ya yi kayan su a gida yana zuwa kawai sai wurin karshe zama wani yana masa kallon koriyo wannan kenan shi da sai zo da ita goge su masala sanar su ce Allahumma innaka ta'alimta ya Allah ke kam ka sani an nistaflaftu an min fulanin alfa dinar na karbi rance daga wane dinari duk sa'alani kafila ya roƙe ni garanto fa qultu ka billahi kafila na ce ka ishe ni garanto faradiya bika ya da kai din ran ba da ni yarda ba kai ya yarda sa'alani shahida ya tambaye ni shaida fa qultu ka billahi shahida faradiya bika ka ishe ni shaida yarda da kai fa in ayi kokari an aji da markaban in samu abin hawa ba abu ilaihi wanda zan aiko mishi billadhi lahu haqqin nasa alam ajid markaban ba samu abun hawa ba Waɗanne inni astau atuka ha ni na da eh, ha na baka ina neman ka kabi sakonta rama bi hasil ba sai daga itace ko hatta walaja sai ta nufi kaga wannan wani jarabawa aka yi mutum ya bai dace ya kasan kogi ba a ce guguda gungume ya nutse ɗaya rai kwale-kwale na tafiya kanta to da wani ne zai ce wayo kuɗi na wayo ko ba na ya fada tun da ya nutse amma ina akwai tauhidi yana jefa sai ta nutse kuma sarrafa sannan ya fice yanzu wa huwa fi zalika amma hakan bai ya tafi da ruwan ya tafi ba bai tafi ba ba yanzu yana sake duddubawa ko fi zalika shi a haka ma yadlubu markab yana neman me wani abun hawa ya khuruji ila baladi har yanzu kullum sai ya zo yana neman abun hawa wanda zai fita zuwa garin wancan mutum don ya samu ya fi ya yi confirming to wannan dogon surutu nan da mutumin nan ya yi wannan ya nuna maka duk da Allah ya san abin da zuciyarka yana cikin adabin addu'a ka sake nana wa Allah bukatar don ka duba nan sai jefa kawai ai Allah ya san me yake ransa amma don a nuna maka ladabin zakaran ga Allah Allah naka ne a kowa tsakaninka da shi kaga yana jefawa kaga sai fara magana da Allahumma innaka ta'alifa ai Allah ka sani an nisamu an nisalaftu min fulani al-qadisa alani ka ila fa qultu ka billahi ka Allah bai so ina bayanan bane na shi wasu alaini shahidan ba kullu kan fadila shi kan farasiya tika wa in jahitu ajina markaba Allah ya san duk ya zo yana da abun hawa a yi. balam ajin kaza kaza to kaga wannan ya nuna maka ta cikin ladabin addu'a ko da Allah ya san abin da kake cikin sa ya Allah ka san kasuwanci na yana baya harkoki na sun yi baya ya Allah ka sani ina buƙatar aure Allah ka san ina buƙatar haihuwa wannan yana daga cikin ladabin addu'a za mu haƙi wannan haƙi sosin mutane da yawa cikin annaba amma mu gaji ta ya ishe mu misali a suratul maryam annabi zakariya ya ce qala rabbi inni wa halal azmu bi wa ista'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya ya Allah ka shi na yi rauni kufra ya mamaye kaina yanzu Allah bai san da ya rauni ba Allah bai sai na da furfura ba amma ya kirga don me li'annahu adabi du'a in gane wannan sannan abu na biyu yana cikin ladabba addu'an sai ka yi wa'annan surutan kafin addu'an ya bi baya kaga ce ya Allah ka bani kuɗi eh, ya Allah ka san ina da bukata kamar ka faɗi bukatun kafin addu'ar ya daure shi don kaga mu ɗauki na wannan mutumin ana yace Allahumma innaka gad alimta ya roka ai labari yake bayarwa annis talabtu min fulani alf dinar labari ba فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإن بك جحدت أنا أجد مركبا أبعث إليه إلا ذي لهم فلم أجد مركبا وإني استودعتكها أعد آه، وقت يازو استودعتها كده يزود الشباب النبي زكريا إني وحن الأذن مني على الرأس شيبا لم أقم بدعائك رب شقي فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من فهب لي فهب لي لدنك سي كرشي إيش كفاني sai mu kula da وانا kun ga منا yana nuna mana da Allah ka san ina cikin halin talauci na ba abinci ina da mara lafiya a asibiti ya Allah ka ga shagon da nake ɗan zama ɗin ma shagon ya kwace a Allah ka ga gidan haya ma yanzu a notice nake ka ga wani na sai rufa ya Allah agajin ka ne ina fata an gane wannan kaga da nake so yasa na jawo muku wannan abun me yasa mutumin nan ya samu ya jefa ya ya ba shi ta inda ba shi da tsaka kuma Allah ya isar masa na farko karfin imaninsu karfin imani ba karfin imani ba wa zai zo ya zuba miliyan talatin a ruwa ina fata an gane shi ya sa abinda za ku je ku yi muhawara mai yawa a kai abu biyu ne amma na farko yanzu za ku ji wannan mutum da ya ba wannan bashi bai taɓa ganin sa ba bai taɓa gani mai kama da shi ba ko ba haka ba zai ɗauki bashin sama da miliyan talatin ya bashi ina ba ta gane da wancan shi da shi ci ya ina zuba ta da ya zuba a kogi wa fi tawakkali wa fi tauhidi wa fi shahada wa fi kasada ku kaga wannan za ku je ku binciken ku mun zo muhawara mai zafi da zaya an gane ko wannan shine gabar muhawara na daya kafin na biyu za ku zo ku ji shi duk tasirin wannan addu'a shine shi ma ya haka ake yi shi wannan kenan labarin wanda ya ci bashi da kudin bakin ruwa karshe bai samu abin hawa ba ya sa itace ya zunduma a ruwa to saura mu zo labarin ya ba da bashi ranar ya zo bakin ruwa yana jira za a kawo masa kudinsa don mai shi ma bai san gidansa ba a bakin ruwa suka haɗu sai zo bakin ruwa fa kharaja rajulun ladhi kana aslafa sai mutumin nan ya kasa rakin sai ya fito yanzu yana ta dubawa Allah barkan ya ji'u bi malihi sai wa ya samu abin hawa ya zo masa da dukiya fa idza al khashaba ruwaya har yamma ya tafi sai kyakkyawar zato sai ce kaga yan zamani ba a sai masa kyakkyawan zato don nulil mu'minina khairu sai ya ce wannan duk yadda aka akwai lalurar da ya hana shi ba ya kyakkyawar da su saboda haka za ka ake so wani kana jin da bashi wata ya kare bai kawo ba ce ka fara masa mugun mutu ba ita na san shi da yawan aure karshen ta ma sadaki bai za bil khashaba sai da katako itace allati fi almal wacce ku yake cikin tun da na zo na wani a bakin ruwa ban samu abuna ba ko ga wannan itacen kar ya biyo ba bari gida hura wuta to wannan sai da kanka sai ka zama basira wa kanka kai ka cire duhu a hadisi kai da kanka wannan ya nuna maka ana iya tsuntuwa karwa ko ba a yi ana yi sai ita itace yana cewa na waye na waye ne ko sai sun guma ya gidansa da shi ga gaggada idan mutum ya tsuntuwa itace a ita ba mallakar kowa ba ko a haƙo biya su doki sa sai gida ba kaza hali ali ya ɗauke ta wa iyalinsa haƙaban a matsayin itace wani sai nuna haƙƙi haƙƙin namiji ne kuma suka sayo itacen da za a yi suke a gida wannan kenan wannan ma kasara a lokacin da fas itacen ne idan matar ka ba a haƙƙin faskare itace na waye haka za ka riga ciro fikihu kada ka ta ah, don ba ka da wasa ne a'a balan ma ka ba kaza hali ahlihi a goro ba kaga a nan za ka riga ciro fikihu ka je ka sai gungume gungume ka ce matan ka su fasa in sun fasa sun taimaka maka in ba su fasa ba sun da ba za su eh, suka fasa ko ka ne fasa haka biya yana faskara ta waje da mal sai samu me samu dukiya wasu sahifa da da takarda sun maƙadimar rajul sannan wancan mutumin ya zo allazi kana tasallaba min wanda ci kashi gare shi wata rana ya samu jirgi ya samu kwale-kwale sai ya hau sai ina sai gari ya zo cewa daga ba ta ku ta alfi dina sai zo masa dina da dubu wa kana sai ce wallahi na ranzai Allah ma ziltu ban gushe ba jaki ta ta kokari bi markabin don neman abun hawa ka yaka bi malika in kuma ka da dukiyarka amma wajen an samu ne ba abun hawa ba wannan lazi a ta yi tufihi kafin wannan da yanzu na hau na zo kai a ga ya nuna ba. ko da ka ci bashin wani sai za ka kawo sai ba ka samu kawo ba don wata uzuri sai ka bayar an kawo da wani lokaci sai ka biyo baya don godiya ko ba gaba ne da kuma samun tabbata isowar sako Allah sai ce alkun man ba zai buɗe masa na tuka masa kuɗi a ce ya hakuri da lura ne amma yanzu ga kuɗi na zama da shi ya zo da wata kuma قال سيد هل كنت بأست إلي بشيء سنك أتورو من وني ابو ني ji waye وني ba da bashi yace da mu ka turo wani qala sai ta ba aka labari ba an lam ajil markaban ban samu abun hawa ba qabla hadha alladhi jitu bihi kafin wannan abun hawa da nazo babu wani jirgin ruwa da tashi sai wannan babu wani jirgin ruwa da ta zo to zan ba ku ta kama yobi iko Allah ko a yau ma tawili muke mu halatta haram قال سيدي فإن الله قد أدى عنك Allah ya biya maka ya isar da bashin dai ashe ma yana da me su wanda ba da bashin sai ya so sai ce bai zo ba ai ke eh, duk tawilin sai duk tuntuwa yi amma kaga akwai shubu a tun daga wasiƙa daga me shi ko yana da shubu har da masu tuntuwa a ruwa don ba san ruwa ana ikan shekaru abu ba adallahu an kallabi ba Allah ya bayar da abin da turo da shi kashe ba a itacen da dukkan nan da ka zo da shi rashidan halaliyar koma da kayanka wannan hadisi ya zo cikin bukhari hadisi na na imamu ahmad hadisi na wannan hadisin wani aiki eh, wani hadisin ya nuna mana lalle kai waliye cikin Allah kuma ba a wannan al'ummar aka fara ga goyen na mutane na banu Isra'ila da wani ba da bashin da wanda aka biya shi duk waliyan Allah ne wancan waliyan Allah ne in ba waliyan Allah ba zai ba da sako Allah ya kai shi sannan kuma in ba waliyan Allah ba wane ne bai san ka ba bai san koman ka ba amma don ka kira masa Allah ya saka makudan ko ba gaba ba saboda ga wannan dukkan su biyu waliyan Allah ne sannan kuma na biyu ya nuna mana waliyan Allah suna iya samun Allah ya ba su da ikon sa sarrafa ruwa sarrafa ruwa ga wannan mutumin ya ba ruwa da ce ta yadda in ban manta ba amri bin as wanda ya zo ya bude afirka ai da ya zo misra ya ci misra da yake kama daula aiko a harunin a wata kista an ce ai bata cika kowane shekara an yi zaɓen sarauniyar kyau wacce ta fi kyau ta je ta da ranta a ruwan mutu ruwan ya cika ba zai kafe ba har wata shekara lokacin da shi ya zo ya ci wurin ya zama shi a ya kafa daula da shekara ta yi zagayo to shi da kenan sun mutanen suka ce masa kaza kaza ga shi suka irga wata kisar an ce shi wata kisar kuma aka ce ya rubuta wa sai na umar karshe din ya ya ke bugin ne in ke kike cika kanki da kanki ba ma bukatar kanki Allah ne yake cika ki to ya Allah ka cika mana ita ba wacce aka jefa kuma aka samu ruwa a shekarar sama da shekarun baya da suke tsafe-tsafen nasu to yanzu wannan mutumin ƙarƙashin gaskiya dukkan su biyu suna da tauhidi sai mun ce ku je ku duba wa ya fi tawakkali da sauransu abu na biyu kuna ganin shi wannan da ya sa kuɗin nan a itace ya je faruwa suna ga tauhidinsa cikakke ne in ka kalli wannan hadisin kuma akwai shakku a tauhidinsa Ah. akwai mutane ta can ne can gaba sanar za ku zauna cikin daga kallo wale mai gaji tauhidin su ciki Daga oh. ya kwa wuri wurin. Shi mai gaji? Aha. Eh, tauhidin sa ba cikakke ba kenan inda ya bai wa Allah wannan sakon ko ba gaba ba ai sai yadda Allah ya kai amma sai sake ɗaukan wani kuɗi <laughs> mallawan ka ji bayani to kana da cewa to a bar yawa mai kace kai na'am eh sanin ubale ya dan kawo kenan ko me yiwa Allah ya jarabe shi kudi bai so ya sa ya sake ɗaukan wani kuɗi ya zo da shi aha sani bai ce daure ga ka dogara da Allah na bismillah yawwa tunda a nan a nan ya ce ya Allah ina neman ka isar mishi ko kuma to ba wata ba ko me yiwa ya ana da yakinin Allah zai baya ko ba gaba amma kan wancan koda kudin ya iso da ya mursisi da ce kudin bai iso ba shi kuma kare ya jayayya da shi kai dauka ba shi sa sawilin zai fi zai ba eh yawa to amma kuma in haka ne ko mun kare wata ka'ida ya kare hadisin lilmomi lil mu'minina mai khairan ki masa zuwa alkhairi ba to wannan kun an bude muhawarar katin gaba za ku warware kayan ku du'a li qada'i daini sai eh, ga addu'ar biyan bashi to wani zai ce zan ci bashi da yawa kina sawa turmuzi turmuzi ya rawaito hadisi imamu turmuzi wa qala hasanun gharib an ali radiyallahu anhu anna mukataban lalle mukatab menene bukatar bawan aka rubuta masa kuɗi ya biya ku kama na aya kan shi wallazina yaktubuna alkitaba fakatibuhum in alimtum fihim khaira to wani bawa ne aka rubuta masa kuɗi ya biya ya fanshi kansa an yanke masa kuɗi da a wasu wajen sai na alifu ba da sai inni kada dasu ni na kasa an kitaba kuma da kuɗin da aka rubuta in fanshi kaina fa a inni ni fa a inni taimaka gane ku yanzu wani lokaci an zo neman taimako in a samu fatala ba ga abin da za ka faɗa sai ce ala uallim ala uallimuka kalimatin allamani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala uallimuka sai ilmantar ne kalimatin wasu kalmomi allamani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ilmantar da ne su law kana alayka a yana kanka mithlu jabalin mithlu jabal sirin ko dainan eh zan gaya maka bashin da ake binka ya fi kuɗin da saboda su ya sada Williams ne ko ba. a kana da bashi kamar tsauni guda kaddahu an ka kana wannan addu'ar Allah zai ne Allah zai ya maka kasan dai da wuya na samu wanda babin sa ko kandala a duniya eh ba babin shi guda na sai sarkin wayan nan sai ta hankali ah, ana binka bashi kamar tsauni guda sai kana wannan addu'ar da Allahu an Allah ya biya maka zai biya maka farkar ga kuɗi ne zai faɗo daga sai ka tafi da wannan kuɗin ko ba ka ba ka nemi kuɗi Allah zai so ka ke maka biya sai Allah ya so zai ba ka kuɗi sai ka tashi tamki. kana sa nuka aljihu sai ga kuɗi amma wannan kuɗin mantawa na yi fa shi na manta yana da kuɗi wallahi babu Allah ne kawai zai ho maka sau tari a yi sai ga an wanke kayan da ba kuɗi yana ciki da mai wanki bai ci ba ko mai amana ne ko kuma a'a sai wanki Allah ya sa maka in wanki ya goge sai Allah ya sa maka wani hadisin da na tura a darasi na na khairul kalam ma sallah wa sallah a facebook na shekaran jiya na fitar da fikihu goma sha biyar hadisi hadisi nasiru bin albani ya ka cikin sunatu a hadisi sahiha yana cikin littafin da zamu karanta insha Allah ya ka hadisin annabin Allah ayyuba lokacin da Allah ya warkar da shi sai Allah ya turo jajimare hadari kashi dama yana da kai biyu ɗayan gona alkama ne ɗayan kuma gona acca to rashin lafiya na yana samun su sai gonan gaba ɗaya suka gona suka gone sai hadari da ya zo ɗayan hadari da ya yi ruwa a gona alkama amma ruwan ba dinarai gwalagwalai kawai ke zubawa ya cika wannan pal ɗayan hadarin kuma ruwan azurfa ya a gona ajiyar hadisin fi har ma cikin fi da na cire a hadisin Allah yana iya yin hadari ya yi ruwan sulalla in ka soya ya hadari ya yi ruwan nerori ko dolas kuma zalika alallahi da aziz a wajen Allah za wuya ayuba. A nabi ayuba still shi shi ya samu ruwan kudi daga sama duk da Allah ya masa wannan sulallan yana wanka a bayan gida sai ga kuma ana sake masa ruwan sulallan a bayan gida shi a ATM da Allah ke a shaka a jere Risk yana cikin Bukhari rigarsa da ya kuɗe fa in yayi wanka zai sa ya fito sai doki rigan ya daure bakin rigan sa da sulalla sai zo na tsirara a bayan gida saboda wani ya nuna mana Allah yana ruwan sulalla Allah yana yirne daga sama kuma ba na talaka yake ba ta yi musu yirne ba eh, yana daukar fasfasa to ga addu'ar suka ce Allahumma fini halalika ya Allah ka isar min ba yi ka isar min da halalinka ana haramika daga haramuka ka sa halal naka shi ne wanda ba sai na nemi mai ba haramun ba wa aghnini bi fadlika ka wadatar da ni daga falalarka amman suwaka ta yadda ba sai na nemi taimako a wajen wani ka ba wannan hadisi turmus ya ka cikin sun hadisi na dubu uku da ɗari biyar da su ɗin kaga wani addu'ar wanda ake tunsa fashi yana yawan yi Allah zai ɗauke masa Allahumma fi ni bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka wa Allahumma inna a'udhu bika min al-bukhl wal-dhun wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal gane ko duk wannan yana taimakawa Allah ya baka daman biyan bashin da yake kanka amma fa sai da sharaɗin bashin ya cika sharuɗa kar ka je ka ci bashin hatsi don ka giya ko ka yi ci bashin giya ko ka ci bashi ka bai wata karuwar da kuɗi don za ta yi anko ko ba haka ba ko ka je ka ci bashi don ka yi karta ko caca to wannan addu'an nan ba zai wanke wannan kare over ba zai wanke wannan bashin ba yana nufin sai bashi ta hanyar halal kuma wanda ya dace kasa akwai mai bashin kankan ba shi da masara ko kwaya ɗaya a gidansu. ijinsa ya kone zai ci bashi ya je ya gyara amma ya sai wa iyalansa masara sai ya ci bashi da ga fata an gane amma ya ci bashi don gyaran tsari ka fara da al'aham kafin al-muhim To a'u li tafrij al-hammi addu'a dan yaye kunci cikin ciki amuwa kaga dan Najeriya baya rabuwa da da ko da kana harka kana da kayan sayarwa kayan China ne kayan ne ne kana da shanu kai ba za a rasa kana da damuwa na gora an gane ko kana da damuwa na gora wanda za ga shi yana da manyan manyan kamfanin duka amma yana da damuwa bai samu haihuwa ba ba damuwa ba ya kare rawa ahmad bi sanadin hasan ahmad ya rawaito hadisi da sanadi mai kyau an abdullahi ibn mas'ud kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce eh, manzon Allah tsira da Allah su gare shi ya ce muka yanzu Yes. Ceva mă ne-a ce compus, dar ne-a ce de tafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ba ya cika ne." Ba ya cika ba? Shi kenan bar shi kawai, kuma zo mu tura da ba ni waya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ma asaba ahadan qattun hammun." damuwa ba zai taɓa samun wani mutum kwata-kwata a rayuwarsa muddin damuwar ya same shi ala sai ta Allahumma inni amka ya Allah bawon ka ne wabna abdika dan ka ne ai ka ma bawan Allah ne wabna amatika dan baiwarka ce ai mamarka ma baiwar Allah ce nasiyati biyade ragama ta yana hannunka asalin nasu ya goshi ne nasu ya tinka ba ragama ragamata ragamata yana hannunka madul tana zartarwa game da ni muka hukuncin ka, adulun fiya adalci ne game da ni ba uka hukuncinka duk abin da ka hukunta gare ni adalci ne luka da kulli ismin huwa lak ina roƙonka da dukkan sunanka ta bihi nafsaka wanda ka ambata da shi aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani ɗaya cikin halittun ka nan ba za a rasa ba cikin bayan Allah ko wani mutum ɗaya ne da Allah ya sanar da shi wani sunan da ba wanda ya sani a duniya don su annabi Allah Suleiman da ya ce wa zai zo da gadon sarauniyar sama da iso da tawagar sai kalan lazi inda hu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yarda ilayka kaga wannan a cikin ɗaliban sa aka samu da ke ilmun min al au an zanta hofi daga ko ka saukar da shi a littafin au sa'asarta bi ko ka fifita kanka da shi asarta bi ka fifita kanka da shi ka keɓantu kai kaɗai da saninsa fi ilimin ka a ilimin da yake wajen ka an ta ji alal kanil alkai ta Allah ka sanya alkwani mai girma ka fi a tsaki shi ne mai raya zuciya ta. wa nura sadri hasken kuma ya zanto min qur'ani kan hasken kirjina wa a huzni kuma ya zanto yana deleting yana yaye bakin ciki na wa zahaba an ya tanka da damuwa na duk wanda yi wannan addu'ar a halin da yake cikin damuwa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasu yati yadika بعض hukumuka حكمك عدل في قضاؤك as'aluka كل اسم huwa laka سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي كزوجيا ونور الصدر زوجيا وجلاء حزني بكين شكا زوجيا وذهاب همي سكن مدامواتا بكا زوجيا إلا أذهب الله همه وحزنه sai Allah ya tattara damuwarsa da bakin wa abdalahu makanahu canza masa madadin faraja ko ka ce farin ciki ko buɗi in wata ce sai da ya shiga auren sa don bai bi sai ya zo ya Allah ya canza masa da wata da tafi wata an harka ne ko ma'aikata ne aka kore shi ba ba laifin shi ba ka san ka tsokano bala'in da kanka ina ba an gane yawwa Allah zai yi nan قال سيدنا فقيل يا رسول الله قال يا منزل الله ألا ha? shin ba za mu koyi wannan addu'ar ba mu koyar ba za mu koya ba fasala bala sai ce eh yan baki liman sami'aha ya dace wa wanda ya ji an yi ta'allama a yau ya manzo Allah mu ga koya mana za mu je mu bude ismiya sai mu riga koya wannan addu'ar ke kware kuwa ya dace ga duk wanda ya ji ma ya je mai da koya imamu ahmad ya kawo hadisi na dubu biyu dari bakwai da hudu nan yawancin ku masu koyarwa ne a islamiyya to yan bage liman ha an yi ta'allama ha ni na ji na gaya muku kowa kun ji ku je ku koyar babu rayuwa da babu kunci kunci kala kala ya kawo hawan jini ya kawo kaza to lazunci wannan sai soke jini jinin ya hau ado wannan zai sauke shi insha Allah ta'ala rawat turmuzi wa sahahahu al-albani turmuzi ya rawaito hadisin da albani inganta an sa'ad bin abi waqas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man zalate awatu dinnuni addu'ar ma'abocin danyen kifin ruwa addu'ar ma'abocin kifi eh, yalla waye ne ne sarki waye ma abocin gidi a gane shi ba a to hulan sanyi bana waye ma abocin gidi sahibu jamfilaya waye ma abocin gidi annabi yunus alaihi salam kifi ya haɗe shi ala takun ka sahibi huti wa zannuni iz zahaba mughadiban zanna an na nasra alayhi addu'ar da annabi Yunus ya yi lokacin da kifi ya haɗe shi har ya fi kowa kwanci kamar mutum yake prison kifi ya haɗe shi ba window ba kofa ko abin da ya faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni min adh-dhalimin haka ayin qur'ani mai fada wa nada fi zulumati Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Shin addu'a fa innahu lam yad'u biha rajulun fa muslimin sai addu'a da ita muslimun musulmi fi shay'in a wani abu kwata kwata illa tajaba Allah lahu sai Allah ya amsa masa addu'a Imam Ahmad eh, Imam Tumuz ya ka hadisin a sun hadisi da dubu uku ɗari biyar ta ya inganta sahihu jami hadisi na dubu uku da takwas da talatin sai Allah ya amsa masa to wannan ya nuna maka yabon Allah shi ma addu'a ne da yanzu la ilaha illa an akwai roƙo a cikin ba mota da gaskiya da cancanta su kai ka roƙi wani abu ana yana subhanaka in kuntum min az-zalimin ai labari ka bayan kai azalimin akwai addu'a nan amma annabi ce da'awatu zunnuni izaja ta ya kira da addu'a kuma ce fa innahu lam yad'u biha wannan ya nuna maka duk lokacin da yaba wa Allah buƙatar ka yana zuciyarka to yabon Allah shine addu'ar ka kuma daga kana cikin damuwa wannan ya dage da roƙa Allah Allah ya yi wannan ya dage kawai yana yabon Allah don Allah ya yi to wanda yake yabon Allah din sai da yaba ya dace da Allah shi za ki gaggauta masa biyan bukata daga ga wani ai babu addu'a ce yabo yi wa Allah sahihaini Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u in arki annabi yana addu'a yayin ciki kullu yana cewa la ilaha illa Allah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ولن حديث imam bukhari ya kawo sahih bukhari hadis dubu shida biyar su kawo sahih muslim dubu biyu da bakwai da talatin kuma sai a nan abu na faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko ko sha Allah ya ce mana karatunmu nan gaba zai rika kashi farowa hudu ne sau din na ɗan sha'afa ne eh kenan sannan kuma na biyu kar a manta hazal habib a sanar da wanda ba su sani ba gobe insha Allah za mu za mu yi shi a nan akwai karatu an jima ba janareto ya za ku yi to insha Allah ta'ala sai wai an jima bayan ba, insha Allah sai mai karatu min hajjul mu'min abun eh, subhanaka allahumma ya insha Allah la ilaha illa anta ah, wannan ne nasa